بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساك سادواء وأنا سافيا ثلاثة ترى دوات رمضان شكرا ندبو ليدة دريه دو da arba'in bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam an daidai da sha hudu ga watan biyar shekara na dubu biyu da goma sha tara a wannan masallaci mai albarka masallacin abubakar siddiq kenan bukar a cikin garin lafiya inda muke karatun littafin sifatu saumin nabi sallallahu alaihi wasallam fi ramadan wallafar salim ibn eid al-hilali da ali hassan ali abdulhamid wannan shine darasinmu na sha takwas a wannan littafin za mu tashi daga babi na sha hudu al'ifa buɗe baki yaushe ake buɗe baki mai abubuwan da ake so a yi idan za a buɗe baki shi ne abinda za su gaya mana shirin annaba alaihissalatu salatu wassalam a kai abu na farko mata yuftiru sa'im yaushe ne mai azumi zai buɗe baki قال تعالى الله مدعوكم سلسياتي ثم أتم الصيام إلى الليل سنن سيكو شكا أزمي زوى الدري وفسره رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام يا فسر يا فسر wannan daren da ake nufi bi iqbalin lai cewa fuskantowar dare wa idbarun nahar da juya bayan rana wa ikhtifa'u kursi shams da kuma boyuwar tsallar rana wa kad auradna ma yaj'alu qalba al-muslim al sunan al-huda kuma mun raga mun kawo hadisai irin waɗanda zasu saka zuciyar musulmi mai bin shiriyar kafarki annabi sallallahu ya kasance hankalinsa ya kwanta dangane da wannan mun yi bayanin wannan a baya sai abdallah ya kai bawan Allah hadihi akwadu rasulillah sallallahu alaihi wasallam baina ka kad qara'taha ga dai zantuttuka annabi sallallahu alaihi wasallam a gaban ka karanta su wa ahwaluhu lam ta'ud takhfa alayka wa kad alimtaha ga yanayinsa wajen bude baki da su kuma suna koya a gare ka ba ka riga ka san su wa af'alu sahabati radiyallahu anhum qad absartaha ga ayyukan sahabban annabi sallallahu wa sallam Allah shi kara yarda a gare su ka gan kaga waɗannan ayyukan nasu a abinda muka rubuta muka karanta a baya kuma kai ka saurara faqad ittaba'u ma ja'a bihi ar-rasul al-qudwa hazwa al-qudzati bil-qudza lallai sun bi abin da annabi sallallahu alaihi wasallama abin koyin musulmi ya zo da shi sun bi shi sau da kafa akhraj abdurrazzaq fil musannaf abdurrazzaq ya fito ya fitar da magana daga amr ibn maimun al-audi a cikin littafinsa al-musannaf da isnadi wanda ibn hajar ya inganta bi isnadin sahahu al-hafiz fil fath والحيثمي في مجمع الزوائد حكنا الهيثمي ما يا جنتا وأن سندين أتكن مجمع الزوائد عن عمرو بن ميمون الأودي نجا عمرو بن ميمون الأودي قال يشي كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أسرع الناس إفطارا وأبطأهم سحورا شيوا صحباء النبي صلى الله عليه وسلم sun fi kowa gaggawan kuma sun fi kowa jinkiri wajen yin sahur wannan zai gaya mana kenan abu na biyu ta ajilu fitr abinda ake so kenan kowane musulmi ya yi gaggauta buɗe baki fa ya iman ya kai ɗan uwa cikin imani alaika bil iftari idha gharabat ash-shams muna horonka da kai gaggawa ka buɗe baki idan rana ta faɗi. ولا عبرة بالحمرة الشديدة الباقية في الأفق باء على أكري دوانا جاد عندك جاسو سي وعندك رجوا سرر ثمانية باير رانا تفادي ففي ذلك اتباع لسنة رسولك صلى الله عليه وسلم دوما يوم وانا سهر باير فاد ودباكي باير فاد ورانا دم أشجنسا أوكي بيئيا لسنة من ذنك صلى الله عليه وسلم wa mukhalafatun lil yahudi wan nasara da kuma saba ma yahudawa da nasara fa innahum yu'akhirun saboda su sun kasance suna jinkirta bude baki wa ta'khiruhum lahu amad jinkirta wannan nasu yana da wani zango da yake karewa wa huwa zuhurun najm shine lokacin da taurari za su bullo su fita wa fi ittiba'i tariqati rasuli sallallahu alaihi wa sallam ونهج سنته إبراز لمعالم الدين كما تشيشن بين تفرق النبي صلى الله عليه وسلم درايوا أكركشن سنة سا أشكين ونن أكي بيّن ألامهم الدين واعتزاز بما نحن عليه من الهدى دكما إذا دا أبن دمكي أكي نشريا نرجو أن يجتمع عليه الثقلان ودمكي باتن mutum da aljani gaba ɗaya su yi tarayya cikin wannan shari'a wa yubayyinu a ahadithul mustafa sallallahu alaihi wa sallam fi faqarat al-atiya wannan shiriya na annabi wajen bude baki ko gaggauta bude baki abubuwan da suke bayyana shi su ne waɗannan hadisai ga sunan za su zo a waɗannan sakunan layi na farko ta'jilul fitri yajlibul khair gaggauta buɗe baki yana jawo alheri an sahal ibn sa'd radiyallahu an karbo daga sahal dan sa'ad Allah shi kara yadda a gare shi anna rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qal cewa annabi tira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce la yazalu an-nasu mutane ba za su gushe ba cikin alheri matukar sun gangauta buɗe baki annabi bukhari da muslim suka rawaito abu na biyu ta'jilul fitri sunnatu rasulillahi gaggauta buɗe baki tafarki ne na manzon tsira sallallahu alaihi wasallam fa idza ajjalat al umma islamiyya al idan al musulmi sun gaggauta buɗe baki faqad abqat ala sunnati rasul sallallahu alaihi wasallam to sun wanzantar da sunnan manzon Allah kenan tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi wa minhaj as-salaf as da kuma tafarkin magabata na ƙwarai? walan yadillu bi idnillah ma damu azina alaiha bin nawajid ko ba za su ɓata ba da izinin Allah matukar sun wanzu sun yi riko kyamkyam da wannan sunna din rafidina kullama yughayyiru qawa'idaha kuma suna ƙiyayya da duk wani abu da ke canza ka'idodin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam an sahal ibn sa'ad ibn radiyallahu an har yanzu hadisi ya zo daga sahal dan sa'ad Allah shi kara yarda a gare shi anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal cewa annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce la tazalu ummati ala sunnati ma lam tantazir bi an-nujum al-ummata ba za su bushe ba suna kan doron sunnata matakar ba su jira sai taurari sun fito kafin su bude baki ba wannan hadisin ibn hibban ya rawaito shi da sanadi a ingantacce asalinsa kuma kamar da gabata yana cikin as-sahihain suka ce a ƙasa لقد وافقت الشيعة الرافضة اليهود والنصارى في تأخيرهم الفطرة إلى ظهور النجم أعاذنا الله جميعا من ضلالهم شوى إن شيعة رافضة سني daidai da yahudawa da nasara wajen jinkirta buɗe bakinsu har sai in taurari sun fito Allah madaukakin sarki ya kare mu gaba ɗaya daga batan su duka abu na uku ta'jilul fitri mukhalafatun lid-dallin wal maghdubi alaihim gaggauta buɗe baki sabawa ne mabatattu da waɗanda Allah yake fushi da su idza kana an-nasu bi khairin li'annahum salaku min hada rasulihim idan har mutane za su kasance cikin alheri a dalilin sun bi tafarkin manzansu sallallahu alaihi wasallam wa hafazu ala sunnatihi sun kiyaye sunnarsa fa innal islam yabqa zahiran wa qahiran to lalle kaga musulunci zai wanzu a madaukaki kuma mai galaba la yadurruhu man khalafahu duk wanda ya saba masa ba zai cutar da shi ba wa hina idin a irin wannan lokacin ne تكون الأمة الإسلامية نبراسا الأمة المسلمين ذات كسن شيء حكي يستضاء به ودأك حكك أبنا دشي ودأنا حكك مع الأمة دشي وما الثورة الأمة دشي في لجة الظلماء أشكن أنا ننجوه وقدوة حسنة ذات زنتو أبن كوي كوكي تشاوى أبن كوي يتأسى بها ودأي كوي دسوه لأنها halanta تكون ذيلا لأم الشرق والغرب domin al'umma ba za ta kasance ba wato abin ‘yar baya ko jela ma al'ummu na gabas da yamma wa zillan likulli na'ik ba za ta kasance ba inuwa ga duk wani mai wato ainihin kururuwa tamilu ma'arri haifu malak ta yadda za ta karkata da goguwa duk inda goguwa ta karkata ita ma kawai sai ta bi ta kun ga duk al'ummar da kawai duk yadda zamani ya zo maka haka za ta bi kawai a gabata da alƙibla guda kenan amma in za a yi riko da sunna annabi alaihi salatu wassalam duk inda iska ta kada kai dai kana nan a wato ainihin tafarkinka na annabinka sallallahu alaihi wasallam an abi hurairah radiyallahu anhu hadisi ya zo daga abu hurairah Allah shi kara yarda a gare shi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala cewa annabin jira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce la yazalu dinu zahiran ma ajjala an-nas al addini ba zai gushe ba yana mai galaba ma ajjala an-nas al-hukm mutane sun gaggauta ko suna gaggauta bude baki li anna al-yahuda wa an-nasara yu'akhirun saboda yahudu da nasara suna jinkirta bude bakin su wannan hadisin Abu Dawud da Ibnu Hibban suka rawaito shi kuma sanadinsa yana da kyau. wato duk lokacin da mutane suna bin addini yadda yake to zai zanto addini shi ke da galaba amma duk lokacin da za su kauce matafarkin addinin to wani addini ne zai yi galaba domin za su kwaikwayi wani addini abinda ake yi shi yau da kullum kuma shi ne mai galaba wanda an kyale shi to kaga ya zanto ya dishe kenan bai da tasiri to bai dace ba musulmi su zanto za su bayar da gudumawa ya zanto wani abu na sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ya rushe a rayuwarsu alhali kuma suna musulmi suna da awar kauna da biyayya da soyayya ga wannan babban annabi kira da aminci Allah su tabbata a gare shi kulna suka ce fil ahadith al anifa fawaid jamba a cikin waɗannan hadisai da suka gabata akwai fa'idodi masu ɗimbin yawa wala ta'ifu muhimma akwai abun lura masu muhimmanci مبينة كالآتي أم بينا سو كمار حكا أنا بينا سو كمار حكا لفرق بقاء الدين ظاهرا خفاقة رايته مرهون بمخالفة الذين آه، من قبلنا من الذين أوتوا الكتاب وانظر الدين ينا مقلبا ينا مقلبا فوتستنا بغواء سما يا دين جنيني da saba ma waɗanda suka gabace mu ciki wanda aka ba su littafi wa fi zalika bayanun lil ummatin islamiyya Ciki wannan akwai bayani ma al'ummar musulmi annaha tahuzu al-khaira bi hadafirihi cewa za ta kwashe alheri gaba ɗayansa idza baqiyat ummatan mutamayyiza idan ta kasance ko ta wanzu a matsayinta na al'umma mai cin gashin kanta rabbaniyatan mai ban tafarkin mahaliccinta la sharqiyatan wala garbiya ba mai bin tafarkin gabashi ko yammacin duniya ba rafidatan an tadura tana wato ainihin ki shiga tana kai kawo ma'a الشرقي آه أن تدور في فلك الكرملين تيدا ذاتك تزنتو تنا تفيعني آه حنير kremlin wato abin nan eh, rasha kenan au an tarta fi hukulin baitul abyad ko ta yi abin nan ciwo a gonakin white house america kenan ko au an au an tuwalli wajhaha shatr london ko ta juya fuskanta ta bangaren Landan? fa idza fa'alat dhalika baqiyat kashamati bayna al-umam idan al'umma ta yi wannan abin wato ta tsaya bisa saba ma waɗancan to za ta kasance ka mati bainal umar kamar wato ainihin hasken gaban goshi a wato tsakanin al'ummu tarno ilaihi al'afsar eh, maganan mutane za su na wato ainihin fuskantar ta ne suna kallanta don su nemi shirya a wajenta wa tahwi ilaiha al-af'ila sannan zukatan mutane zasu su kaunace walanta kuna takuna kadhalik ba kuma za ta taba kasance haka ba illa bin ruju'i lil islam kitaban wa sai in ta koma zuwa ga musulunci kitaban wa kamar kamar ya zo cikin littafin Allah da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam kuma aqidatan wa minhajan a bangaren aqida hakanan a bangare na wato ainihin tafarkin rayuwa za mu tsaya nan akwai tambaya insha Allah sai mu amsa wa sallallahu wa sallam ala muhammadin wa alihi wa sallam نعم عليه السلام eh ai qabli da ba'di ana yin shi ne masalla so sawa'un sallan farilla ne ko sallan nafila ne in mutum yi rafkanwa a ciki zai gyara eh ne ko a'a normal nafila ne na ratibi da kake in kai rafkanwa a ciki sai ka gyara na'am سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته